Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo harkokin da suka shafi al'adun jama'a ko'ina suke. Cikin shirin namu na baya mun ji yadda Hausawa ke walwala da zaman lafiya a ƙasar Chadi inda suke gudanar da harkokinsu na yau da kullum ba tare da wani zulumi ko fargabantar zuma ba kamar yadda lamarin yake a wasu wuraren. Shirin namu na wannan lokaci za shi daura garin daurama sannan kuma za mu ji daga bakin wani shahararren mawaƙi da ke arewacin ƙasar koya wannan harka take yanzu idan a kwatanta da wasu 'yan shekarun baya saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla za mu ɗauko wannan shirin ne kamar yadda na faɗi daga Daura da ke jihar Katsina kenan, inda na yi tattaki ɗan tsakanin nan domin gane wa idanuna ci gaban da ake samu a wannan gari, wanda nan ne garin shugaban ƙasar mai ci a yanzu wato Muhammadu Buhari. Idan ba a manta ba, a wani shiri can baya na tattauna sosai da wani masanin tarihin Daura wato marigayi Mamman Siya Abubakar, wakilin tarihi wanda ko barci ya tashi ka nemi sanin wani abu dangane da daura zai kawo maka ka ji kamar da shi ne akai sai dai mu ce Allah ya gafarta masa garin daura dai gari ne mai ɗimbin tarihi domin rijiyar kusugu kawai ta ci a ce tana samun masu kai ziyara da yawon shakatawa a duk rana yayin ziyara da na kai wannan gari na daura ɗan tsakanin nan na tattauna da ɗan madamin daura alhaji abdulrahman ɗan malam shin rashin tanadar da masana'antu da kamfanoni da wuraren tarihi da za su sa tilas a rika zuwa daura baya damun su ga abin da yake cewa yana damun mu shi yasa muke kira ga sauran masu hannu da shuni su taimaka su haɗu da 'yan bokonmu don allah don annabi komin nisan jifa ƙasa za ta dawo kuma ƙarshen alewa ƙasa a taimaka a zo a yi wannan masana'antu a fara da ƙanana da kowa duk abin da zai iya sarrafa in ya fara da ƙanana a yi ci riba sai a yi babban amma ba ka zo kai gida ba ma a wuri ya za a yi ka zo ka kafa masana'anta ya kamata duk wani eh, mutum ko ɗan siyasa ne ko ba ɗan siyasa ba to ya inda an haife shi a wuri ya taimaka ya karanta wannan matasa a yi umma umma a zo a kafa masana'antu kowa ya yi daidai karfin shi mai karami ya tafiyar da karami mai karfin yin babba ya yi babba tunda allah taimaka wutan na yanzu tana samuwa kowa kuma kukan da yake cewa wuta wuta wuta yanzu tana samuwa a taimaka a zo a kafa masana'antun nan wanda baya da ƙarfin da zai iya yi ya haɗa gwiwa da sauran aminai a zo tun da duk abin da ake so na nau'in kamfani ana da shi a wurin nan duk abubuwan da muke ake bukata ana da shi uwa uba dai magana wutan nan to ga substation ta shigo yanzu mun daina kukan yawan ɗauke wuta to ya kamata su kuma 'ya'yan ƙasa 'ya'yan ƙwarai su taimaka su taimaka komi lokaci gare shi a yi mana jihadin nan ƙananan masana'antu da manya a kawo in aka kawo wata ran abin da zai mana tasiri amma duk ɗimbin dukiyar mutum in bai zo gina gida ba ƙarshe dukiya ba za ta yi mana amfani ba. Na kuma tambayi Alhaji Abdulrahman ɗan Malam ɗan madamin daura ganin yadda nasu ke bisa iko koya suke gani wannan gari mai ɗimbin tarihi daura za ta farfado da sunanta na tushen mulki a ƙasar hausa ga ɗan madamin daura alhaji abdurrahman ɗan malam ai zaman lafiya ba ƙaramin abu ba ne ba in ka tuna a irin abubuwan da yawanzu a baya ai yanzu alhamdulillahi ai duk mutane da suke yarfe cewa ba ta yi komi ba wannan gwamnatin ai magana ce ai zaman lafiya ai ai shi ne babban magana yanzu a nan makotaka eh, a wannan tashi taku ai an ji kururuwata ta ina cewa ku saurara ku ji bamabamai amma yau ya rabu, to don allah da annabi mutane a ringa fatan alfahari a ringa kyakkyawan zato kada a shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international Tattaunawar da na yi da ɗan madamin daura Alhaji abdulrahman ɗan malam dai tana da yawa nan gaba maji sauran shirin. Yanzu sai mu ji daga bakin ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙan Hausa da ke arewacin Najeriya wato Alhaji Musa ɗan bade Rigasa Kaduna wanda na sami tattaunawa da shi game da harkan wannan sana'a tasu. Cikin wannan shirin za mu ɗan tsakuro kaɗan ne saboda haka bari mu ji wai shin Musa Ɗanbade kana nan kuma kana waƙa kamar yadda aka sanka? shi da bakinsa. To, Musa dan bada da yana na yana waka da dan gwargwado san masoya ba sa karewa kamar yadda makiya suke. Muna nan muna tare da su masu ra'ayinmu sai dai ka san sha'anin canjin zamani. Eh. Allah kuma shine zamani in abu ya canja dole ka bi a hankali ka kai taka tsantsan. Inda za ka je ka miƙe kafa yanzu ba haka ba ne. Dan shi zamani in ya juya da ka san gwamnati ne. Lokacin da ake yi da kai a gwamnati kai ne ne idan wannan gwamnati ta wuce in ba ta yi da kai da wanda bai taba yi ba kusan haka kuke sai dai rika cewa tsohon wane kaza eh, eh, tsohon kaza tsohon wane kaza ko tsohon kwamnata waƙoƙin da kai shekara da shekaru suna nan ana maimaita ah, su kwarai kuwa ana yi mana mm, ana yi eh. ana yi to ai abin da zaka lura hakan take dama to amma mutanen ai ba na daɗin bane kuma an shigo zamani yanzu sai ɗaiɗaiku haka na da su suna nan muna tare da su na zamanin kuma ɗai ɗai ɗai ɗai suna ra'ayinmu don wani zaka ji ya ce waƙar waƙan gargajiya yake so ka san kamar kasuwa ne duk inda kasuwa ta kai da girmanta wani ya kasa dankali wani yalo wani tumatur wani ma allura zai kasa wani ya kasa shaddodi amma da zaka zo ka samu kofar kasuwar nan ka tsaya duk girman ta kace ka rika fito da mutane da ɗaiɗai wani ka sayar mana bai ce wallahi ni ma na yi ciniki da wuya ya ce maka yayi sati ba wanda ya sayi komai zai wuya to ramar Allah ke nan naka na kiɗa su ne dai waɗanda aka su din nan da na da su ne suna nan muna nan muna yi da su kamar wanne da wanne kenan akwai kalangu eh. akwai kutuku akwai dan karbe amma ai ba ni nake kada wa eh, ni kada mun ake wa waƙar domin a wannan zamanin zaka ga akwai wasu na'urori da akan sa ma kawai sai su rika yin kiɗa sai ga mutum wani lokaci na waƙan shi mai waƙan da ne kawai amma duk sauran wasu na'urori ko na kwamfuta E, to ai abin da ya sa in aka ce maka gargajiya ai haka take yanzu duk inda basara ya kai ke in bai sa alkyabba ba ai bai kai ba duk shaddarsa da tsadanta da komai kamar irin su sarakunan mamu na yanka duk kadan da za su yi in ba a sa alkyabba ai ba a cika ba isa ya zo wuce a ce kai wannan wani babban wani mai kuɗi ne ko wani attajiri amma da ya wuce da alkyabba ka ce wannan basarake ne kaga gargajiya ta shigo to saboda haka molo garaya kwantiki kalangu jauje gandun dufa duk wannan kaya ne na gargajiya duk inda aka shiga a kasar hausa za a ji waƙanka shin masu mu na san za su rika tambaya ah, eh, musa dan bada bai fita ne wato iyakacinsa kamar kasashen arewacin najeriya ne kawai ko ko ina da ina wannan waka ke kai ka waka da mun yi yawonta amma a yanzu ba ma yi dan da dai ba wai nesa da muke zuwa ba muna zuwa irin su kamaru irin su chadi mukan ɗan shiga zuwa Nijar duk muna dan zazzagawa haka duk muna zuwa irin wannan To masu sauraron mu da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin nan gaba maji ragowar tsaraba. A madadin kowa da kowa ni garba Aliyu na Zaria. ke mana fatan alheri.